This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Hawa shirif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau jama'a biyu ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hawa da kanun labarai. 'Yan sanda a Najeriya sun ce akalla mutane biyar ne aka kashe a yin zanga-zangar kuncin rayuwa ta gama gari wadda matasa ke yi yanzu haka a Najeriya. Kasar Sin wato China ta bayyana za ta sa takunkumi a kan dan majalisar wakilan Amurka Jim McGovern. a ranar juma'a nan kasar katar ta gudanar da jana'izar shugaban hamas ismail haniyeh bayan da aka kashe shi a birnin tehran To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa yayin da ake zanga-zangar tsadar rayuwa a Najeriya a wasu wurare irin Sokoto idan an ambaci tsadar rayuwar sai kuma a yi maza a ce rashin tsaro saboda hatta jami'an tsaro ba su tsira ba. Suka sake kawo hari ga jami'an tsaron community guard inda nan ma suka samu nasarar kashe mutum takwas daga ciki waɗanda a jami'an tsaron community guard mutum biyar. game da batun zanga-zangar kuma tsantsa za mu kada jihohin kano da jigawa waɗanda ke cikin wuraren da aka kafa dokar tsakaita wato takaita zirga-zirga don mu ji halin da ake ciki za kuma mu ƙetara jamhuriyar niger mu ji yadda wannan zanga-zangar da ake yi a makwabciyar take shafar ta. mun gani ana balla shagunan mutane ana kwashe musu abinci kai da ke wata ƙasa ka je ka sa kuɗin ka kaso kaya kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari wanda yau zai kai mu unguwar sabon zango da ke accra ghana za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu saurari amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum barka mu da marice ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. 'Yan sanda a Najeriya sun ce akalla mutane biyar ne aka kashe a yayin zanga-zangar kuncin rayuwa ta gama gari wadda ta rikide tashin hankali a wasu manyan birane a jiya Alhamis. Yayin da kungiyar kare 'yancin bil'adama ta Amnesty ta ce mutane goma sha uku ne jami'an tsaro suka kashe har lahira. A wata sanarwa da aka wallafa a kafar sadarwar zamani ta X, babban sufeto jana na 'yan sandan Najeriya, Kayyade Ebetukun, ya ce ɓata gari sun haifar da gagarumar fituna a manyan biranen ƙasar da dama da sunan zanga-zanga suka rika ɗibar kayan mutane da lalata wuraren kasuwanci da gine-ginen gwamnati da ofisoshin 'yan sanda kun ya ce an yi barna a biranen kano borno yobe kaduna gombe bauchi abuja niger da jigawa ya kara da cewa an kai wa 'yan sanda harin ba gaira ba dalili a kaduna kano da gombe inda ya ce an kashe dan sanda guda duk da dai bai ba da wani cikakken bayani ba speta janar na 'yan sandan ya kuma kara da cewa bam ya tashi a cikin taron masu zanga-zangar a borno a ranar alhamis da ya yi sanadiyar mutuwar mutum hudu da raunata wasu akalla mutum talatin da hudu a yau juma'a aka shiga yini na biyu na zanga-zangar gama gari ta neman kawo ƙarshen tsada kuncin rayuwa da bakin talauci da matasa ke yi a najeriya inda masu zanga-zangar suka lashe takobin ci gaba da fitowa har sai gwamnati ta saurari koken nasu da suka miƙa mata da kuma sauran bukatu da suka hada da maido da tallafin mai sauke farashin wutar lantarki da maido da tallafin ilimi ko da ko za su shafe sama da shekara suna fitowa daga abuja wakiliyar halima abdulra'uf ta halarci filin wasa na marigayi mq abiola inda masu zanga-zangar suka yi sansani ga kuma rahoton da ta aiko mana jami'an tsaro sun ƙara tarwatsa waɗanda suka fito a shataletalen unguwar Bega da Tiagas inda suka koma filin wasan MKO a Biola daga bisani kuma suka doshi dandalin Ego Square suke cewa ba gudu ba jara baya. Abin mamaki a fitowar masu zanga-zangar na yau shine yadda wata mata mai ɗauke da jaririyar da aka jefa wa Tiagas a rana ta farko ta sake fitowa tana mai cewa suna nan daram sai an biya musu bukatu kafin su janye. Sunana Suwaiba Abdullahi eh yau ma na ƙara fitowa saboda gwamnati su ji kudirin talakawa kudirin da muka fito da shi a kai ba wai kuduri ne na damuwa ko na tashin hankali ba kuduri ne na neman sasantawa tsakanin gwamnati da talaka saboda wannan tsadar rayuwar da ake ciki a wani bangare kuma wani matashi ya tofa albarkacin bakin shi akan tsadar rayuwa da ake fama da shi a ƙasa musamman ma yankunan karkara sunana kamilu rabiu dallami daga kano takwamu shine muna son tunube da mana da tallafin mai muna son a samu mana tsaro a arewacin kasar nan mu ne ba ma iya zuwa makaranta mu ne talakawa ba ma iya cin abinci a rana sau uku yunwa yana damu mu shi ma dan gwagwarmayan nan wanda ya yi fice a dandalin sada zumunta ya bayyana yadda jami'an tsaro suka kara afka musu da tiya gas sunana da jiyadin yanzu ni lawyer ne kuma ni mai kare hakkin dan adam abin da ya sa mutane suna ta fitowa zanga-zanga can jiya shine shugabanninmu ba sa ma kokari kuma ba sa ma nuna alama cewa sun damu da duk abubuwan da yake wa 'yan kasa ciwo ba yanzu ga magana rashin abinci yunwa rashin tsaro a kasa duk abubuwan nan ne yasa mutane suka fito ni a tunani na ya kamata gwamnati ta saurarin halin da mutane suke ciki yau yanzu sun attacking din mu a bega a nan abuja kamar yadda suka yi mana jiya da rana a igu square a kokarin mu na neman ji ta bakin gwamnatin tarayya a yau wayoyin tarhon masu magana da yawunta ba sa shiga kuma ba su ce uffan ba a kafofin suna sada zumunta da suka saba wallafa sakonni kan matsayin gwamnati gwamnati idan wani abu ya faru masu zanga-zangar ciki da matasa mata da yara dina ci gaba da gudanar da zanga-zanga a Abuja, Legas, Ribas Kano da wasu garuruwa da dama domin mika korafe su kan sauye-sauyen tattalin arziki da ya sanadiyar tashin farashin kayayyakin masarufi da kuma ƙara jawo wa talakawan Najeriya wahala inda masana ke cewa kamata yi gwamnatin tarayyar ta fito ta yi jawabi da su. Halima Abdulra'uf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya. kasar sin wato china ta bayyana aza takunkumi kan dan majalisar wakilan amurka jim mcgovern wanda ya dauki nauyin kudurin dokar da ke neman sasanta rikicin china da tibet cikin ruwan sanyi inda china ke kallon tibet din a matsayin wani bangare na ta tun asali duk da furici da masu goya gwamnatin tibet din baya da ke gudun hijira a wajen kasar da dalai lama da ke cewa tarihi ya tabbatar da cewa tibet kasa ce mai cin gashin kanta matakin da aka lankaya da martanin na wato ga kokarin da mcgovern ke yi na raunana ikon da china ke da shi akan yankin takunkuman sun hada da kwace kadarori na dan majalisar da ke akwai a china haramtawa duk wata kungiya ko ɗaiɗaikun mutane a china yin wata hulɗa da shi da haramta mishi da iyalan shi shiga duk wani yanki na ƙasar cewar wata wallafa ta kafar sadarwar ƙasar ta china to sai dai kafar associated press ta ce mcgovern ba shi da kadarori ko wata harkar kasuwanci a ƙasar ta china ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda aka fara zanga-zanga kan tsadar rayuwa jiya alhamis a faɗin ƙasar. To sai dai a wasu jihohin ciki har da Sokoto idan an ambaci rashin tsaro a matsayin dalili na farko na zanga-zangar to idan ma ba a haka ba yakan zama dalili na biyu hatta yayin da ake shirin zanga-zangar. wasu miyagu sun yi yunkurin kai wani hari a wuraren da suka kashe mutane goma sha uku ana 'yan kwanaki da fara zanga-zangar daga sokoton ga muhammad nasir da rahoto daga cikin matsalolin da 'yan najeriya ke yi wa zanga-zanga akwai matsalar rashin tsaro wadda ta jima tana haddabar jama'a kuma ta yi sanadin salwantar rayuka da dukiyoyin jama'a da dama kuma kokarin da mahukunta ke yi ya kasa dakile wannan matsalar labura mai takalmi gidan haki waga tsadar rayuwa da muke cikin ta babu tsaro talauci yi yawa yunwa ta yi yawa suna a ashiru bello gidan haki saboda irin matsayin rayuwar da ake ciki yau in ka taya abu gobe ka taya ba da ka sai shi yau za ka na ka sai shi ba wani abu da ke tabbatar da ci gaba da wanzuwar wannan matsalar shine wasu hare-hare da yan bindiga su haka a karamar hukumar mulki ta gudu ta jihar sokoto yankin da ke da iyaka da jamhuriyar niger inda suka hallaka mutane da dama gantoman karamar hukumar uma mai kano ya ce 'yan bindigar sun hallaka mutane ne a hare-hare biyu da suka kawo dama sun kawo mana hare-hare kusan guda biyu cikin satin nan in kawo ranar asabar inda suka samu manoma suka kashe suka halbi mutum shidda suka hudu suka rasu nan take ɗaya kuma sai a asibiti bayan haka suka dawo ranar litinin kuma suka sake kawo hari ga jami'an tsaron community guard inda nan ma suka samu nasarar kashe mutum takwas takwas daga ciki waɗanda a jami'an tsaron community guard mutum biyar a nan garin karfen sarki jiya ma sun sake dawowa amma dai ba su yi nasara ba jami'an tsaro suka kore su zanga-zangar da 'yan najeriya ke yi da ta shigo kwana na biyu yau din nan ita ma ta zama sanadin salwatar rayukan wasu jama'a a wasu jihohin najeriya kamar yadda wasu bayanai da ma hotuna suka nuna a shafukan sada zumunta na yanar gizo a jihar kebe ma da ke arewa maso yammacin najeriya bayanai sun nuna cewa a garin yawuri jami'an tsaro na 'yan sanda sun yi harbi akan masu zanga-zangar har an samu salwantar rayuka da kuma raunuka na zanta da yusuf muhammad ta wayar salula wanda shi ma ya samu rauni sakamakon harbin da aka yi masa a kafa da alfashi an ka sai da ta yi sana. bayan an halbe ni babu abin da ya waru din saboda garkan mutu an ka halbe na je hasta a kai ne na na so a kai akwai wanda an halbe ya mutu amma mutum ne na yi kokarin yin taba bakin rundunar yan sanda ta jihar Kebbi akan wannan batun na harbi kan masu yin zanga-zanga amma kakakinta bai ɗauki kiran da na yi masa ba duk da yake yau ce rana ta biyu ta zanga-zangar ba a samu fitowar jama'a ba a Sokoto inda kuma a jihar kebbi an samu fitowar jama'a a garin birnin kebbi sai dai ba kamar rana ta farko ba sai dai kuma duk da haka al'amura sun soma daidaita masu shaguna sun soma buɗe wuraren sana'ar su kuma jama'a na ci gaba da lamuran su cikin lumana amma duk da haka jami'an tsaro na ci gaba da sintiri a manyan tituna tuni dai da wasu jihohi suka ayyana dokar ta ɓaci a jihohinsu saboda ya mutsin da ya barke biyowa bayan soma zanga-zangar muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya To a gaida Muhammad ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga hawa da cigaban labaran duniya. To Ibrahim a ranar Juma'a nan ne Qatar ta gudanar da jana'izar shugaban Hamas Ismail Haniyeh bayan da aka kashe shi a Tehran. a wani hari da aka ɗora alhakinsa akan isra'ila da ke haifar da tsoron faɗaɗa tashin hankali a yankin jagoran kungiyar a siyasance ta Falasina ismail haniyeh yana zaune ne a doha tare da wasu jigajigan mambobin kungiyar ta hamas za a binne shi ne a wata makabarta da ke lusail arewa da babban birnin kasar ta qatar bayan sallar janaza a masallacin imam muhammad bin abdul wahab kisan nashi ya haifar da kiraye-kirayen yin ramuwar gayya kuma ya kasance ɗaya daga cikin abubuwa da dama da suka rika rura wutar rashin jituwa a yankin a lokacin da ake yaki tsakanin isra'ila da hamas wanda ya shigar da ƙungiyoyi masu riƙe da makamai da ke syria lebanon iraki da yemen cikin rikicin da sanyin safiyar yau juma'a wani jirgi mara matuki mallakar rasha ya fada kan wata motar bus a yankin arewacin kharkiv na kasar ukraine ya raunata wasu masu aikin gini su shida da ya hada da wani da ke mawuyacin hali cewar gwamnan yankin gwamna ole sinahov ya ce lamarin ya afku ne kusa da garin dahace mai nisan kilomita 40 daga hillerburg daya daga cikin matsugunan kan iyaka inda rasha ta bude wani sabon fage na faman yaki a cikin watan wato mayu. Zuwa gaida Hauwa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan za mu leƙa jihohin kano da jigawa inda ganin yadda al'amura suka kasance jiya bayan fara zanga-zangar sai da aka kafa dokar takaita zirga-zirga wakilin muryar amurka mahmud ibrahim kwari ya tura mana da rahoto kan al'amarin da ya faru da kuma halin da ake ciki yanzu. Da maraicen jiya ne dai gwamna Abba Kabiru Yusuf na Kano da takwaransa na jigawa Umar Nambadi suka ayyana dokar hana zirga-zirgar jama'a bayan da matasa suka lalata kadarorin gwamnati da na 'yan kasuwa a jihohin biyu yayin gudanar da zanga-zangar ta jiya. A yau dai al'amura sun tsaya ce a birni da kewayen Kano inda dukkanin ofisoshin gwamnati kasuwanni da cibiyoyin hada-hadar jama'a suka kasance a kulle kuma jama'a ke ci gaba da zama a gidajensu. sai dai an fito sallar juma'a kuma an gudanar da ita cikin lumana a masallatai bayan da gwamnatin kano ta sassauta dokar daga karfe goma sha biyu na rana zuwa karfe biyar na yammacin nan. Limaman jima'a a kan mumbari sun yi kira ga gwamnati da ta saurari koken talakawan ƙasa yayin da suka ja hankalin al'umma musamman matasa dangane da illar da ke tattare da lalata dukiyar gwamnati da ta jama'a. Malam Mustapha Muhammad Dandime na cikin malamai da a baya can suka ƙi jinin gudanar da zanga-zangar saboda tsoron irin wannan yanayi na jiya. amma ya ce yanzu a iya cewa bangarorin biyu sun koyi darasi. Kila wannan tunzirin da aka yi eh, eh, malamai duk da su talakawan suna jin maganan malamai kuma sun bijirewa malaman amma maganganu suka gaya musu sun fito sun yi abin da suka yi kuma in bukata bata biya ba ko gaba kuma ba a san me talakan zai kare ba wanda ya wannan tunda yanzu wannan kamar jan kunne ne su kuma talakawa daman babban burin su sakon ya isa kawai abin da suke jira su ga shin sakon nan da ya isa wani mataki za a dauka tunda har yanzu mutane cewa suke min shugaban kasa yake to saboda haka kamata gwamnati ta kokari ta gaggawa ta yi jawabi yadda talakawa nan za a kwantar masu da hankali. A jihar Jigawa ma gwamnati ta sassauta dokar zuwa sa'o'i uku domin baiwa musulmi damar zuwa masallatan Juma'a yayin da jami'an tsaro musamman sojoji ke ci gaba da sintirin tabbatar da dokar a sassan jihar ta Jigawa. Garin Gumel na cikin wuraren da zanga zanga ta jiya ta munana ta rikide zuwa tarzoma amma guda cikin mazauna garin Kwamar Salisu Mazge Gumel na cewa. a halin da ake ciki yanzu garin gumel tun safe karkashin wannan kafiyu dai an samu zaman lafiya illa iyaka da jami'an tsaro suna zagaye gari kuma suna rikobarin ɗan irin kayayyakin da yara suka ɗauka suka kai gidajensu. sai dai kungiyar international human rights advocacy and awareness center mai rajin kare hakkin bani adama ta ce akwai yanayin take hakkin bil'adama a kan yadda jami'an tsaro suka tafiyar da masu zanga-zangar a jigawa a jiya. abubuwan da muka gani a jiya wanda ya nuna cewa an dan samu ketewar kulawa da haƙƙin ɗan adam wannan ya sa shi shugabanmu ya fito da rubutu na kiran cewa a ah, gwamnati da kuma security su ga cewa an yi respecting human rights. Maryam Ibrahim kenan babbar jami'ar kungiyar Human Rights Advocacy Center a Jigawa sai dai kokarin jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan Jigawa ya ci tira domin samun karin haske dangane da abin da waccan kungiya ke ambatawa da kuma sauran yanayin tsaro a jihar ta Jigawa. Mahmud Ibrahim Kwari. To a gaida Mahmud To da yake an ce abin da ya ci doma ba zai kasa cin awai ba bari mu ketara jamhuriyar Niger mu ji yadda zanga-zangar ta Najeriya ke shafar ta daga maradi ga Mansur Sani. masu iya magana ke cewa abin da ya taba hanci ido ruwa yake alakar da ke akwai tsakanin kasashen biyu ne yasa matsalar ɗaya ke shafar ɗaya daga lokacin da aka shiga kwana na biyu a zanga-zangar neman sassocin matsin rayuwa da 'yan kasar ta najeriya ke fama da shi na harkoki da dama irin su sufuri kasuwanci da zamantakewa ta farin tsabewa a wasu jihohi da ke makwabtaka da najeriya a cikin kasar ta niger ga wasu masu rawa da tsaki kan al'amura da suke tsokaci mun gani ana balla shagunan mutane ana kwashe musu abinci kai da ke wata kasa ka je ka sa kuɗin ka ka sau kaya kenan ka komi yana iya faruwa ga dukiyarka sai samun tsaye da komi yanzu sai abin da hali kin da ana cikin gaba bala'i ko misa ya da kasuwancin da sufuri ko misa ya kenan mutum ai bai ta dauko mu kanshi ko ya mu kanshi har mota kana itowa kenan karamu ta ya zama shi da kuma daga Nigeria ka tina Kano wanda ya shigo nan gara tun jema Duk da kamar matsalar bai hana wasu 'yan Najeriya shigowa ba don samarwa kansu abinci. Malam Abdullahi wani direba ne wanda ya ce a sake lalawa. Lodi ne na zo nan kuma lodi ne zan koma insha Allah. Bai yiwuwa a yi kwana goma ita gwamnatin ba mahaukaciya ba ne shi uban da ya ce kwana goma shi kuma gunza goma ta dame shi cikin ciki ne cikin awa goma kuma abin da za ka ci ga cikin ka sai ya fi karfin ka kana mara yanzu kana te da karhin ka kana nema baka samu bare ka kwana goma wannan zanga-zanga dai da aka ce za a yi kwanaki goma ana yi a Najeriya na ci gaba da daukar hankalin jama'ar duniya Ibrahim Inazum dan jarida ne a maraɗi ya yi ma VOA Hausa sharhi kan zancen da ma hanyar samun mafita ga sauran kasashen Afirka masu tasowa ta nuna cewa jama'a ne suke jin raɗaɗin waɗansu kaman tsari da waɗansu eh, hukumomi suka ɗauka wanda ya kaci kas ga rayuwarsu na yau da kullum mahuta ita ce eh, hukuma wani bi in ana irin wannan sauye-sauyen da yi nazari cewa ka a yi su kwatsam a bi su sau da kawa duk da cewa eh, sauye-sauye ne yawanci wanda yanayin duniya ke kawowa kuma na biyu su ma hukumomi su fara da kansu yawanci a kasashenmu na afirka ana irin waɗannan kaman sabin tsarin sai ka gani talaka ne ke ji a jikin shi kuma ya kamata wanda aka ce gemu dan uwanka ya kama da wuta shafar ma naka ruwa tare da fatan Allah ya kawo ɗauki a cikin wannan lamari. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maraɗi, jamhuriyar Nijar. Akai da Mansur, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku. tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri da dangare wadda muryar Amurka a bisa Hadin gwiwa da tashar marhaba muryar alheri daga Accra Ghana ke kawo muku ni ce Fatimatu Zakiya. A madadin producer na Ridwan Muktar Abbas ke gabatar da shirin. Yau tawaganmu na da dangare ya yi tattaki ne zuwa unguwar sabon zango a tsakiyar Accra kuma za mu tattauna da masarautar unguwa mu ji yadda aka so mata wadda ya samar da ita da al'umman masarautar. Kakakin sarkin unguwa aka zabo mana ya yi mana bayani. Da farko ranka dade zan so ka kara mana bayanin kanka kan mu ci gaba. Sunana Sa'idu Musa Bako. Ni kuma ina cikin jikokin Malam Bako. Kuma da nake dan a matsayi da na zuri'an Malam Bako ni ne secretary. na zura aika shi ko malam bako kakan nawa ko kwance damu baban shi da malam idrisu naino shi idrisu naino shi da wanda tarihi ya gwada a nan farkon hausa muslim da ya zo a central ya kafa zangon farko a tsakiyan kardi ta goma sha tara shi aka nada sarkin zango kuma yana limamin Accra. To bayan shi da Allah masa rasuwa sai ɗansa wanda yake kakan namu malam bako ya gaji wannan kujeran sarautar na sarkin zango. Sai aka naɗa malam garba wanda ake nufin babban almajiri don ni kaina cikin iyayen mu an gaya min yana cikin mutanensa wanda yake son maganan shi kwarai shi malam na kuma yana da malam keshi uban shi ne ko da ba shi ne ko da yana shi to da shi malam Lennon ya rasu a 1893 sai aka nada malam bakon sarkin zango cikin malam bakon ya nuna malam garban aka mai limanci na accra to cikin wannan limanci cikin shekara biyu wani dan mushkila ya zo tsakanin al'umma mm. to shi aka ce an tuɓe shi amma da aka shiga bincike shi a gano ashe ba laifin shi ba ne mm. sai aka mai da shi aka ba shi rawaninsa to ba shi rawanin bai daɗe ba ya yi tafiya zuwa kano ya bar gano to daga can allah masa rasuwa abin ga kaɗan da dai gyara shi ne da aka naɗa malam garba banki shi aka naɗa malam bakon na'ibi to da ba su ce malam bakon ya ci gaba da ba da limanci to amma sai abin bai tafiya sosai domin saboda ganin cewa ya dafa malam garban baya to she mutane na wani misunderstanding to sai malam bakon ya nemi a yi kokari a samu mishi wuri da shi da al'umman wanda ya gada bayan barin duniyan kakan shi su samu wuri inda za su zauna su yi ibadansu da komai su to nan dalili kenan aka ba shi wannan sabon zango yanzu aka zaman da muke yi nan sabon zangon da muke cewa sabon zangon yana da title malam bako shi ke rike da title saboda shi duk wani kasa nan da aka bari ko aka yi munan ke takardu muke confirm duka a yi abin gan a bayar in gani to saboda shi zaman sabon zango dai yana nan ne na hausawa domin judgment ma da aka yi da aka bashi perpetuate title wanda ke nufi an baka abu ci gashin kanka wato ma'ana ka mallaki wurin da abin da ke wurin arzikin da ke wurin duka ka mallaki haka aka ba malam bakuna to wannan abin yana nan shi malam bakon shi ke rike da wannan title amma wurin an keɓe shi zaman hausa settlement yana cikin judgment din mm. to yi gari to yanda sabon zangon ya zauna ke to shi malam bako ka san musulmi da bahaushe baka tsiri ce mm. ce ce to sabon zango amma su a cikin takardar suka rubuta sun ce hausa settlement Ta mm. gani saboda shi su duka in ka yi sa cewa ainihin hausa settlement ne wannan to mu dai musulmai musamman muke cewa sabon zango. Eh, ranka da ne sana'ar mutanen sabon zango. To farko dai bude mun shi da mun iske jima ba wasa ba an jima kwarai da tela ɗinki mm. su su giza to shi da ita wani san mutanen mu sun ba su karfi don ko ɗinki mani da kai na ma na koyi shi na dai mm. jingire shi ne. An kuma ce sabon zango na buki da karatu haka ne. Oh, Kwarai ko da gaske. Eh, akwai karatu sabon zaune. Har wa yau. Don gidan malam bako ma akwai makaranta kuma yawancin jikokin da ma duk malamai ne. Ranka da da me aka hasasa dangane da ci gaban samun ɗiya da su samu ilimi mai zurfi wani buri ake da shi akan wannan. hakika mun kafa tushe domin misali kamar buɗe ofis ga da muka yi mun kafa abin da ake kira malam bako endowment fund wanda yake duka wanda yake makaranta ya samu wani problem indi na biya ne to ana cirewa cikin wannan fund don a taimaka. Yan kare da cikin sabon zango akwai makarantu na islamiyya da dama ga masallatai ya birjik shin kuna da makarantar boko? Eh, to makarantun boko muna da su amma ba su da yawa amma yanzu dai muna niyan mu ba da fili har university ma a kafa mana a zango don mun niyya dai kan cewa lalle mun yi dalili da muka samu filin tun da iko na hannunmu na batun ƙasa yadda ake so to hakika mun bude islamic school har university level allah ya ranka ya dade so da yawa 'ya'yanmu kan fuskanci wannan matsala wurin yin katin jefa kuriya da sun kira sunan musulmi misali suleimana bashiru amina sai ka ji an ce me shi ba dan kasa ba ne in ya ce sabon zango aka haife shi ce a ce sabon zango ba jiha ba ne shin akwai wani abin da kuke yi a matsayinku na masarautar sabon zango na yadda za a kawo ƙarshen wannan matsala wadda ‘ya'yanmu ke fuskanta. Tsohon ga magana ina so zan ba shi kane na gudana don shi wannan ɗawainiya ke hannun shi marafa malam imrana bako. So mutane ne sun yi nisa da gidan malam bako kuma sun yi nisa da masarautar gida amma wannan abin lalle mun yunkura domin maganan gada nake muku bi fi wata biyu ba da kane na malam mai suna sa'adu bako ya je aka mai passport yanzu ka passport bai fito ba wa'yan ga tambayoyin ga shi aka yi mai kai wani iri ne ce ni bahaushe ne wace kasa ka fito ya ce sabon ya ce ghana ni dan ghana ya suna unguwanku ko garinku ya ce sabon zango sabon zango wani unguwa ya ce sabon zango yanzu ka matsa mai da tambaya sai ce sai suka ce mai sabon zango bai a tashar sai ce jamestown suka yi shiru suka ce to babanka yana fito ya ce sabon zango babanka shi wani gari ya fito ya zo ba tudu ba ba ya ce a'a sabon zango to wanga magana da nake gaya maka masu yin gana kadi sun zo kofar makaranta an sa rufa ana ba mutane kadi irin haka suka ci karo da wata ɗaya daga cikin jikokinmu da aka soba mata irin wannan tambayar sai ta kira shi ya sauko da ya ɗauki fonin shi ya buɗe ya guda musu wa'insu abubuwa cikin fon game da batun kasan zango kamar yadda babban yaya na ya faɗi su da kansu suka ce eh yanzu sun yadda manyan su ba su gaya musu gaskiya domin wayan ga abubuwan ga suna nan cikin sabon zango amma in sun zo su a ce musu in ba mutum ya ce ya fito tudu ba ne to kada a sarta shi ba haushe manyan mu ba su gaya mana gaskiya sai sa kwanakin baya mun fito mun yi magana da aka yi wani taro mun gaya ma mutanen zango in mutum ya je yin gana kadi ko passport ta samu irin wanga matsala ya zo ya gaya muna ya zo ya kawo ƙara gidan masarauta mun tashi akwai takaddun da za mu je mu gwada musu akwai magana da za mu gaya musu sun asar da shi kamar yadda To a gaishe ku to masu sauraro sai kuma shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin lokacin da kuma za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa yanzu a madadin Hawa Sherif da kuma Fiona da kuma shi injiniyan mu ni Ibrahim ke cewa wassalam sai Allah ya kai mu.